ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji mana da ilimi abun rainawa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawa da wakilin a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad ya yi da wani jami'i a jami'ar kimiyya da fasaha da ke jihar ta Bauchi da aka fi sani da tafawa balewa University of Science and Technology game da shirin kirkira da kuma nazari akan na'ura mai kwakwalwa na zamani da ake kira AI ko artificial artificial intelligence a turance masu sauraro ba tare da na ja ku da nisa ba ga wakilin namu abdulham muhammad tare da bakon nasa kamar da za ku ji daga bakinsa sunana zelani babba kuma ni ne shugaban bangaren yada labarai da kuma karewa mutuncin da jami'ar abubakar tafa balewa da ke nan bauchi akwai wani sanarwa da ka fitar kan samun wani ci gaba da aka yi wani ilimi ne da yake wanda aka kirkira muka eh, samu bayanin jami'ar abubakar tawa balewa tana ɗaya daga cikin jami'o'i guda bakwai ne ko takwas wanda yake aka ba su daman gudanar da wannan tsari takamaimai idan aka ce wa mutum ilimi da aka kirkira ko za ka fassara mana wannan batu To, kamar yadda ka sani wato shi wannan sabon ilimi ba wai kwanan ne ya fito ba ya dan kwana biyu. Kowa kowa sani cewa akwai ilimi da ya bullo tun da juma wanda ake yin ake samun dama a yi abin da ake kira robot. Wato mutum mutumi haka. Mutum mutumi. Eh. To shi wannan mutum mutumi akan fara an kirkilo shi ne domin ya dinga taimakawa ɗan adam a wajen ayyukansa. to amma wannan ilimi din yakan ba wannan shi mutum mutumin dama ce ya abin da aka sa shi sai an faɗa sai ya yi kuma yana da remote da ake matsa shi yake wannan al'amura din to yanzu wani sabon ilimi ya fito wanda ya ɗara wannan wanda ake kiransa artificial intelligence wato artificial intelligence a turance yana nufin wato wani ilimi ne wanda na'urorin da aka kera za a saka musu wannan ilimin saboda su ma ana musu kwakwalwa sai a saka musu ilimi na artificial wato wani ilimi na kirkira wato wata kwanya ce da take tunani ta aikatar da abu amma kirkiro ta aka yi eh. ba wai irin tamu wanda Allah ya mana ba eh. saboda haka duk abin da aka kirkiro aka sa masa wannan ilimin to zaka ga yana yin aiki kamar yadda ɗan adam yake ba tare da ma sai an gaya masa ba duk abin da ake so a inda an yi programming din sa kai wato an sa shi akan wannan tsari zai yi shi yadda ya cancanta a ƙarin bayani alal misali shine idan aka yi irin wannan mutum mutumi din aka saka masa artificial intelligence a cikinsa to za a iya programming din sai na aiki kamar misali matar ka matar aure ne tana so ta yi baccin ta amma kuma gashi tana so ta dafa abinci ka kaga ba zai yiwu tana dafa abinci tana bacci ba eh. to saboda haka ita sai ta je ta baccin ta shi ko wannan mutum mutumin sai ya zo ya bude kicin dinta ya je ya dauko shinkafa ya wanke ya zuba ya dafa in ta dahu daidai da ruwa ya kwashe ya zuba a ciki ya ɗauka ya ajiye mata ko akan tebur ta tashi ta ga abincin ta daɗe to kaga wannan wani ilimi ne wanda muke ganin cewa in har yawan zu a rayuwa za a rage wa ɗan adam aiki in aikin da ake na jiki na wahala ya kai kashi ɗari zai koma kamar wajen kashi saba'in wannan abin shi zai dinga maka wannan aiki to saboda haka wannan shi ake kira da artificial intelligence wani sabon ilimi wanda yake injiniyoyi yanzu sun karbe shi suna yi da shi wanda yake za su yi ta yin kirkirar abubuwa waɗanda su kansu za su taimaka wajen kirkirowa wani abu kuma su taimaka a wajen aiki a masana'antu za su taimaka wajen makaranti za su taimaka wajen yin lissafe-lissafe eh, da ake yi yanzu kamar mu nan jami'ar abubakar ba balewa idan mun zo kwanan nan kaga za mu ɗauki ma'aikata 'yan makaranta hmm. to 'yan makaranta da za a ɗauka sabi zaka ga cewa akwai tsari da ake bi mutum zai zo da takardunsa hmm. zai mika a zauna a duba a ga sun yi a yi fasin a yi wane ne da hmm. sauransu a zogon registration a sa sunaye to aka saka na'urori da wannan ilimin su ne yaro zai zo ya mika takardunsa a na'uroshi zai tantance kuma da yake ilimin da aka bashi ba kwange kaga ba wani corruption a ciki za a ce wani bai ci ba kuma an cusa takardarsa kawai zai yi rejectin takardar hmm. wayanda suka yi karba kuma ya tara su sai a je a shigar kuma kwamfuta ta yi komai har a masa registration in ma tura masa message ne kaga ya tafi hmm. duk kwamfutoci suna yi da wannan ilimin eh. yau wato ma'anar artificial intelligence to dake ita jami'ar abubakar ta balewa wuri ne da take koyar da ɗalibai ƙara misali akwai lokacin da yake mutum ma yana cikin koyarwa ɗalibi zai ɗaga hannu ya ce yana da tambaya don ko bai gane wani abu ko yana neman ƙarin bayani shin wannan sabon dabaran ilimin za ka iya ce masa kana da tambaya ya fahimce ka ba abin da ba zai fahimta ba in dai an ɗora shi a kai yanzu kamar alal misali za mu iya kaiwa ci gaban da wata rana zai kasance malami zai ɗauki dukkan ilimi da yake so ya koyar da yara hmm. sai ya karantar da robot ɗin sauran eh, ilimin eh, eh. shi kuma robot ɗin ya tsaya hmm. ya yi lacca a 'yan makaranta bayan ya musu lacca a 'yan makaranta idan har kana da tambaya za kamar yadda na gaya maka kwakwalwa yake da ita wacce kamar ta ɗan adam saboda haka za a iya masa tambaya kuma zai baka ansa za ka iya masa kowace tambaya a kan ilimin nan da aka ɗora a cikin kansa hmm. kuma ya baka ansa a kai yawa so saboda haka abu ne wanda yake a hankali yake tafiya yanzu dai za ka samu ƙasashen da suka ci gaba dai a wannan abu ba za su fi kamar biyar boyan da aka fi suna da su. Da wannan ne kuma muke kammala a shirin namu na yau a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta ba da umarnin shirin da daidaita shi Julie Leather Gresham ku baban ya ke fatan a kasance tare da mu a shiri na gaba domin jin karshen tattaunawa a kan tsarin na artificial intelligence. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa